revoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba biyar ga watan Maris shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanan labarai. To baba shugaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihin gabatar da jawabi mafi tsawo ga haɗakar majalisar dokokin ƙasar. Shugabannin kasashen Laraba a ranar Talata sun amince da wani shirin da Masar ta gabatar kan yadda za a sake gina Gaza wanda zai laƙuma dala biliyan hamsin da uku. Fadar Vatican ta ce yanayin lafiyar Paparoma Francis na samun daidaito tana mai cewa shugaban mabiya ɗarikar Katolikan yana cikin hayacinsa kuma yana ba da haɗin kai a jinyar da ake yi. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban amurka donald trump ya gabatar da jawabinsa na farko ga majalisar dokoki kasa da watanni biyu bayan hawansa kan kujerar mulki Shugaban na Amurka kenan yake wannan jawabi, haka zalika a cikin shirin za ku je fashin baki da Farfesa Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja ya mana akan muhimmancin wannan jawabi na shugaban Amurka. tasiri da irin wannan bayani yake yi ga kasar amurka da ainihin amerikawa baki ɗaya shine ana gabatar da rahoto na dukkanin abubuwan da suka faru a kasar amurka na ci gaba A yau ba za mu iya kawo muku shirin baki mai yanka wuya ba amma dai muna dauke da tattaunawar da aka yi da mataimakin shugaban Amurka JD Vance inda ya kore raɗe-raɗin da ake cewa Amurka na ba da fifiko ga Rasha a kokarin da take na kawo karshen yakin Rasha da Ukraine. Muna kuma dauke da nasihar watan Ramadana. ba Amma kafin nan sai a saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya kafa tarihin gabatar da jawabi mafi tsaho ga haɗakan majalisar dokokin ƙasar trump wanda ya isa zauren majalisar da misalin karfe 9 da 'yan mintuna ya samu kyakkyawar tarba Mr. Speaker, the President of the United States. Nan lokacin da aka gabatar da zuwan Trump zauren majalisar dokokin kenan gabanin ya hau mambarin da ya gabatar da jawabinsa. Trump ya yi magana har sama da awa ɗaya da mintuna arba'in wanda hakan ya doke tarihin tsohon shugaba Bill Clinton a jawabin da ya gabatar a shekarar dubu wanda ya ɗauki tsawon awa ɗaya da mintuna 28 da dakikoki 49. We have accomplished more in 43 days than most administrations Trump ya ce mun samu nasarori cikin kwanaki 43 sama da abin da wasu gwamnatocin suka samu cikin shekaru hudu zuwa takwas kuma yanzu ma muka fara. a hukumance wannan jawabi na trump ba shine jawabin halin da ƙasa ke ciki ba duba da cewa ya shafa kimanin makonni shida ne kacal a ofis sai dai duk da haka wannan jawabi nasa shine mafi tsawo da aka taɓa yi ga haɗakar zama majalisar dokoki wanda ya taɓo batutuwan da suka shafi nasarorin da ya samu da matakan da gwamnatinsa ta ɗauka musamman kan haraji da kuɗaɗen da gwamnatinsa ta tara ta hanyar soke wasu shirye-shirye. gwamnatin ta trump ta ce tana duba yiwuwar sayar da wasu manyan gine-ginen gwamnati masu daɗaɗɗen tarihi ciki har da ginin da ma'aikatar shari'ar ƙasar take da wanda hukumar hukunta manyan laifuka ta fbi ke zaune da kuma ginin da babban otel ɗin trump ɗin yake hukumar kula da ayyukan gwamnati ta gsa wacce ke sa ido kan kadarorin gwamnatin amurka ta ce ta gano kadarori 443 waɗanda suka haura taku miliyan 80 da ba su da tasiri wajen aikace-aikacen gwamnati wannan yunkurin na sai da gine-ginen na daga cikin kokarin da gwamnatin trump ke yi don ta rage yawan ma'aikatinta karkashin jagorancin hamshakin mai kudin nan elon musk ya zuwa yanzu ma'aikatan da aka sallama ko kuma suka karbi tayin ajiye aikinsu sun kai mutum dubu ɗari shugabannin kasashen larabawa a ranar talata sun amince da wani shirin da masar ta gabatar kan yadda za a sake gina gaza wanda zai laƙuma dala biliyan hamsin da uku ana kuma fatan shirin zai hana tashin falasɗinawa daga yankin saɓanin yadda amurka ta tsara shugaban masar abdul fatah al-sisi ya tabbatar da cewa taron kolin wanda aka yi a birnin alkahira ya amince da shirin yayin jawabinsa shugaba al-sisi ya nuna godiya ga shugaba trump a kokarin da yake yi na sake gina gaza taron wanda masar ta karbi bakuncinsa ya samu halartar sarkin qatar da mataimakin shugaban haɗaɗɗen daular larabawa da kuma ministan harkokin wajen saudiya kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan shugaban amurka donald trump ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban wani taron haɗakar majalisar dokokin ƙasar da ma al'umman ƙasar da yammacin jiya talata inda ya shaida wa 'yan majalisa cewa amurka ta dawo tare da bayyana irin matakan da yake ɗauka tsawon makonni shida na farko na wa'adinsa na biyu shugaban ya bada labarin dokokin umarnin shugaban kasa da ya bayar tun lokacin da ya koma fadar white house inda ya samu yabo daga 'yan jam'iyyarsa ta republican da kuma izgili ta bangaren democrats lamarin da ya sanadiyyar fitar da wani dan majalisar wakilai na democrats al green daga jihar texas wanda aka fi da shi daga zauren taron majalisar saboda cikas da yake kawo wa jawabin shugaban kasa Dr. Nasiru Danmowa ɗan Najeriya ne kuma malami a wata jami'ar Amurka a California ya mana fashin baki akan jawabin shugaba Donald Trump. da farko zan magana kan shi ne a maganar shi shugaban kasa yi ta zo daidai da irin abubuwan da ke waɗi na sa Amerika gawa kan komi wato america first nan da ke magana hmm. a wannan yan lura ya yi magana akan tarihi nan da ya sa ma Canada da China da abin nan da Mexico. Hmm. Eh, ya ba da dalilan da ya sa su kuma abin da yake so shine waɗannan kamfanin da ke yin motoci suna sayarwa a Amerika wanda ke kamfanin ne wasu suna Amerika ne wasu kuma na waje ka su dawo cikin Amerika suna yin waɗannan motoci. kaga an gaba kenan mm. to akwai maganar da ya yi kan wannan hukuma da ya kafa ta doji wanda elon musk ke jagoranta ya nuna cewa sun iya sun bankaɗo um, wasu sunayen ma'aikatan bogi wanda an ga biliyoyin dala da suke shiga hannaye da bai kamata sun shiga ba alhali ko wasu 'yan kasan suna ganin cewa wannan hukuma ta zo ne ta tsangwami ma'aikata menene ra'ayinka game da haka eh, a wannan shine wato wannan kungiyar da aka kafa gaskiya dai an kafa ta ne don ta sa su suna a wannan kudin da suke cewa sun karɓo uku sun rarar kuɗi da suka ce sun samu domin aikin da suke yi na ta sauraron irin masu fashin yi a game da irin waɗannan magana suna nuna cewa idan aka yi sauraron da kuɗin da ake magana gaskiya ko alama ba su kai haka nan ba shi ya magana biliyoyin kuɗi to babban ma abin da aka ce an samu a lokacin nan da kwantaragin da aka kashe da sauransu ba su wuce dala biliyan hudu ba so ba wani abin nan ba ne kawai dai an shi ne don abin da suke so shine su tatso kuɗin da za a rage mayan masu kuɗi da kuma mayan kamfanoni harajin da suke biya wato tax za su yi magana nuna cewa sauran jama'a su ma za su more daga wannan rage da za a yi na tax din amma saboda yadda ma kuɗin suke da suke faɗa gaskiya akwai rata sosai tsakanin abin da aka ce an rage din da kuma ainihin kuɗin da suke faɗin sun samu. To shugaban ƙasa ya yi batun rage tsadar kayan abinci wanda ya nuna Amurkawa suna damuwa da wannan al'amarin. shin daidai wannan lokacin da ake samun takaddaman kasuwanci ko cinikayya tsakanin ah, amerika da wasu kasashe musamman ma makwatan juna da kuma batun rage kayan abincin nan eh, ya zaka wani irin sharhi zaka yi game da wannan mataki biyu to kaga shi um, tsarin abu tsarin abinci ko kuma kayan saye da mutane ke amfani da su abu ne wanda ya kasance wato ba kawai su masu sayar da kayan za su zo sa tsaron kaya ba ya danganta ga yadda suka samu wannan abin da suka kashe sannan kuma ainihin ƙarfin mutane da suke zuwa su kamar wato demand da supply ke hmm. na ga kaga idan mutane suka zo suna son kaya da yawa amma kayan ga babu su to kaga za su yi tsada haka zalika kuma idan kasashe kawai sun yi amma kuɗin su kuɗin mutane za su zo su saya wato masu saya ɗin ba su kai ƙarhin abin da aka kawo a kasuwa ba to wannan kayan dole su sauko to in kan lura yanzu wannan tarif wato wannan harajin da shi ya dora a kan kasashe kamar irin su mexico mexico ya eh, da kuma canada kasashe ne wanda su ma sukan kawo kayan abinci a cikin america to idan aka sa musu idan aka sa musu haraji su sai su kara haraji a kan kayan da suke kawo a cikin amerika kaga zai sa waɗannan kayan su tsada kenan sannan kuma misali kamar shi yanzu kwai da yake da tsada a amerika wannan murar tsuntsaye da ke gudana a halin yanzu shi ne ɗaya daga cikin abin da ya kawo tsadar kwai a cikin amerika Eh, kuma kare wannan kame da ake yi na bakin haure bakin haure na'am akasari eh akasari kayan abinci da ake kawo cikin america na mutane na amfani da shi kare akasarin su bakin haure ne ke kawon tatsan nono shanu haka da kuma ɗebo irin taɗi suke aiki a masana'antun gona da sauransu a eh, kwarai su ne ke ayyukan nan to kaga yanzu kuma akasarin su sun ji tsoro sun daina fitowa so kaga shi ma yakan sa ka su yi karanci to idan suka yi karanci kuma akwai masu neman su kaga za su yi tsada kenan Dr. Nasiru Danmowa kenan ɗan Najeriya kuma malami a jami'ar nan Amurka a California. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar sadarwa na Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To fadar Vatican ta ce yanayin lafiyar Paparoma Francis na samun daidaito. tana mai cewa shugaban mabiya ɗarikar katolikan yana cikin hayyacinsa kuma yana ba da haɗin kai a jinyar da yake yi sai dai duk da haka sanarwar ta kuma bayyana cewa har yanzu lafiyarsa na cikin yanayi na haɗari. The Pope, since entering hospital th of February, has not been seen Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce tun bayan da aka kwantar da Papa a asibiti ba a sake ganin shi a baina jama'a ba kuma ba a batar da hotonsa ba. francis wanda shine jagoran mabiya ɗarikar katolika miliyan 1.4 a duniya yana kwance a asibitin gamele a birnin rome sama da makonni biyu an kwantar da shi ne a asibiti a ranar 14 ga watan fabrairu saboda ciwon haƙarƙari wanda daga baya ya rikide ya koma cutar pneumonia akalla mutum sha biyu ne ciki har da mata da yara suka rasa rayukansu a wasu tagwayen harin kuna bakin wake da aka kai a arewa maso yammacin pakistan a ranar talata harin wanda aka kai a gundumar birnin da ke lardin khaibar ya kuma jika jikata akalla mutum 32 kamar yadda majiyoyi suka tabbatar yayin da ake fargabar adadin waɗanda suka mutum zai iya karuwa maharan sun tada bama-baman ne a wasu motoci biyu da ke cike makil da ababen fashewa a wata kasuwa mai cunkoson jama'a mafi akasarin waɗanda suka mutum baraguzan gine-gine ne suka zubo musu aka sanadiyar karfin tashin bama-baman. a gaida mamun da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla jawabin da shugaban amurka donald trump ya gabatar a gaban gamayyar majalisar wakilai da ta dattawa jawabi ne da za iya cewa yana da kamanceceniya da jawabin halin da ƙasa ke ciki wanda shugabannin amurka da suke mulki suke gabatarwa a duk shekara don bayyana manufofinsu da kuma nasarori da suka samu farfesa sharif gali ibrahim shine shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaka ta ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja da ke najeriya a wannan tattaunawa da suka yi da mahmud lalo ya ce shugaba donald trump ya cimma abubuwa da dama a cikin wata guda kacal wanda ya kwashe akan karagar mulki amma ya fara ne da bayyana muhimmancin jawabin akan siyasa da kuma wato da ma amurka baki daya To muhimmanci wannan abu shine ya yi daidai da bukatuwa ko kuma bukata na tsarin mulki na kasar Amurka shine ya bukaci cewa kowane shugaba ya rika ainihin zuwa yana samun 'yan majalisu na kasar Amurka da ya hada da wakilai da kuma ainihin dattawa. Wannan shine zai je ya musu bayani. menene ci gaba da aka samu da koma baya musamman ma na shekarar da ta shuɗe to kaga ana ganin cewa wannan uh, bayani na shugaba trump kamar ba al'adance kamar ba irin wannan state of the union bane ma'ana irin bayani da ake na yanayin ƙasa da yake ciki saboda shi bai shekara ba uh, ana iya ce wata ɗaya kurin ya samu akan karagar mulki to amma duk da haka ɗin Ah, abu ne ya samu tsari irin yadda aka saba ah, da ya shafi ainihin yan ah, majalisu eh, na ainihin wakilai da kuma dattawa ga baki ɗaya na amurka sannan kuma irin abin da ake yi a wancan jawabi shine shugaba trump to da yake ka taɓo batun cewa wannan ba jawabi ba ne da aka saba na halin da ƙasa ke ciki kana ga menene zaburar da shi shugaba trump ya zaɓi ya yi wannan jawabi a wannan lokaci abin da ya sa shugaba trump ya zaɓi wannan lokaci na wannan wata ai kaga cewa dama irin wannan bayani da shugaban ƙasar amurka yake yi a gaban 'yan majalisu na wakilai da kuma na dattijan amurka akan yi shi ne a watan ɗaya na kowace shekara ma'ana janairu ko kuma fabrairu to kaga cewa wannan ita ce damashi a wannan wata na maris da ya gabatar da wannan ainihin bayanai nasa a ainihin ga wa'annan ainihin 'yan majalisu na amurka sannan kuma ya zo daidai lokaci da shugaba trump ya ainihin aiwatar da ainihin haraje-haraje ma'ana tarif da ya daura wa kasar mexico da kasar canada da kuma kasar china to wannan shine abin da ya kawo wannan bayani daidai wannan gaba da kuma sauran bayanai ah, na ainihin ah, yaƙi na ukraine da kuma ainihin sakin waɗanda aka kame aka yi garkuwa da su a yakin da isra'ila ke da hamas a ainihin palestine farfesa wani irin tasiri za a iya cewa wannan jawabi yake yi ga fannin siyasar amurka da ma ƙasar baki ɗinta? tasiri da irin wannan bayani yake yi ga ƙasar amurka da ainihin amerikawa ga baki ɗaya shine ana gabatar da rahoto na dukkanin abubuwan da suka faru a ƙasar amurka na ci gaba da kuma abubuwa waɗanda suka zama ƙalubale ko kuma suka kawo koma baya ga ƙasar ta amurka Uh, to kuma bayan shi shugaban kasar amurka ya gama jawabi a wannan taro uh, akwai 'yan jam'iyya ko jam'iyya ta hamayya su ma kuma sukan kawo korafe-korafe su ba da shawarwari ko kuma su kushe abin da shugaban ya faɗa su nuna ga hanyar da za a bi da za a kai ga gaci to kaga wannan abu ne wanda yake da kyau idan da a ce za a samu kasashen afirka su ma suna gabatar da irin wannan ah, ainihin bayani na ina kasar ta dosa wani irin kalubale take ciki sannan kuma wani irin alfanu wannan gwamnati ta samar a shekarar da ta shuɗe kaga sannan kuma akwai dama da abokanan hamayya na wasu jam'iyyu daban su ma za su kawo korafe-korafe ba na zagin gwamnati ba face na yadda za a ƙara ainihin haɗa ƙarfi da ƙarfe a samar da ci gaba da na ƙasa da kuma yadda za a yi a kawai. kawar da kalubale da ke ainihin addabar ƙasa musamman ma wajen tattalin arziki da tsaro da abin da ainihin ya shafi alaka na ainihin ƙasa da kasa. To farfesa duk da cewa ka dan fara taɓawa a bayanin da ka kammala dan ƙara faɗaɗa mana a bayanin naka shin akwai wani darasi da ya kamata ƙasashe masu tasowa su koya a wannan tsari na Amurka musamman ƙasashen nahiyar Afirka? shugabanni na kasashe masu tasowa kamar kasashe na afirka uh, ya kamata su yi koyi ga wannan irin taro da ake a kasar amurka musamman ma kasanmu ta nan nigeria da ainihin makwabtanmu ba wai shugaba ya fito a ainihin gidan talabijin ba ya ce zai ainihin uh, gabatar da jawabai ga mutan ƙasa kenan an wuce wurin ya kamata a haɗu da 'yan majalisu da kuma waɗanda ma ba su cikin gwamnati saboda su ne za su hangi illoli da suke addabar ƙasa kuma su faɗi gaskiya bilhaƙi a yadda suke ganin ya kamata a bi waɗannan ƙalubaloli yadda za a ainihin a kawo gyara da maslaha a cikin ƙasa. To idan ana irin wannan uh, taro a uh, ƙasashe masu tasowa tabbas za a samar da canje-canje waɗanda eh, suka kamata a kasashen afirka ko kuma kasashe masu tasowa su samu to lallai kan wannan taro na faɗin yanayin ƙasa tare da 'yan majalisu sannan kuma har a ba a ba da dama da ainihin mutane za su ainihin ba da gudunmawa to lallai lallai abu ne na kwaikwaya daga kasar amurka saboda abu ne wanda yake magana kan tattalin arziki kamar shi shugaba trump wannan daidai lokaci da ya zo bai da abubuwa da dama amma kuma yana da abubuwa da dama abin da yasa na ce bai da abubuwa da dama da zai magana a kai shine bai wuce wata ɗaya ba a kan karagar mulki amma duk da haka ɗin ya yi abubuwa wanda tamkar wanda ya shekara akan mulkin ne farfesa gali ibrahim sharif gali ibrahim kenan shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaka ta ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja da ke najeriya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu bari mu koma ga taskar rahotannin mu. mataimakin shugaban amurka jd vance ya kore raɗe-raɗin da ake yi cewa amurka na nuna fifiko ga rasha a kokari da take yi na kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu vance ya bayyana hakan ne yayin wata hira da manema labarai suka yi da shi ciki har da voa inda aka fara da tambayarsa shin ko dakatar da tallafin da amurka ke ba ukraine zai taimaka wa rasha sai ya ce What the president has said very clearly about our Ukraine policy is that he wants the Ukrainians to come to shugaban kasa ya bayyana karara game da manufofin a Ukraine shine yana son 'yan Ukraine su hau teburin tattaunawar sulhu. Muna son 'yan Ukraine su sami kasa mai cin gashin kanta mai cikakken iko kuma. Muna tunanin sojojin Ukraine su nuna jaruntaka a fafatawar su. Amma yanzu muna wani mataki inda Turai, Amurka da Ukraine ba za su iya ci gaba da wannan yakin har abada ba. Don haka yana da muhimmanci kowa ya hau kan teburin sulhu na shugaba trump na kokarin turo sako a fili wato ya kamata ukraine ta hau teburin tattaunawa da shugaba trump kana ga akwai yiwuwar a daidai wannan gaba a cimma matsaya da ukraine akan ma'adananta Yeah, I, I, certainly do. And I think the president is still committed to the mineral deal. I think we've eh, heard some positive things, but not yet, of signature from our former in Ukraine. But look, uh, the mineral deal is a really important Kuma ina tunanin har yanzu shugaban kasa ya kudiri aniyar ganin an cimma yarjejeniyar ma'adanan. Ina ganin mun ga kyakkyawan alamu na karfafa gwiwa, amma ba a rattaba hannu akan yarjejeniyar ba tukuna. Yarjejeniyar ma'adanan na zaman wani muhimmin bangare na manufofin shugaban kasa. Abu na farko shine ya kamata al'ummar Amurka amurka sun muri wani abu daga makudan kudade da muka zuba kasar tallafi da yawa da kasashen turai suka tura kasar ana biyan su ne da kuɗi wannan bai dace ba kuma a gaskiya ba a yi wa jama'ar amurka adalci ba duba da cewa kasashen turai suna samun wani babban abu fiye da amurkawa shugaban na kokarin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar amurka adalci yayin da a lokaci guda muke kokarin tabbatar da cewa amurka ta sami wasu ma'adanai da albarkatu da ke da muhimmanci ga tattalin arzikinta. Akwai alamu da ke nuna kamar ana nuna wa Ukraine matsin lamba, amma ba a yi wa Rasha haka. Kana ga za a sake kakaba wa Rasha takunkumi ko kuma a ɗauki wani mataki don a tursasa wa dukkan bangarorin don su hau teburin sulhu? Well, I, I, don't think that's right, actually. I mean, we still have a number of sanctions that are placed on the Russians. We do believe that the Russians economically are struggling because of this conflict. We do believe that it's in Russia's best interest, but also in Ukraine and the United States best specifically to bring the conflict to a close. saboda wannan rikicin mun yi imanin cewa kawo ƙarshen yakin na da muhimmanci ga rasha haka kuma yake da muhimmanci ga muradan ukraine da amurka don haka mun yi imanin yana da muhimmanci a hurawa dukkan bangarorin wuta don a daina kashe-kashen jama'a saboda waɗannan ne manufofin shugaban ƙasa kuma shi ne mafi alkhairi ga jama'ar amurka fasaran jawaban mataimakin shugaban amurka ke na a hirar da aka tattauna da shi yanzu kuma bari mu kawo muku wannan rahoto akan rashin lafiyan fafaroma wanda ya ta fuskantar kuma baya ga jinyar da yake yi ga dai maryam dauda da fasarar waki wato rahoto na wakilin murya amurka a birnin rome Ɗaruruwan mabiya ɗarikar Katolika daga sassa daban-daban na duniya ne suka tattara a dandalin St. Peters da ke birnin Rome a jiya Talata domin yi wa Papa Roma Francis addu'o'i yayin da yake fama da rashin lafiya ya kuma fuskanci ɗan koma baya a jinyar da ake masa ta cutar da ta shafa numfashi. Fadar Vatican ta faɗa a ranar Litinin cewa likitoci a asibitin Gemelli na Rome sun zuko wani ruwa mai yawa daga huhun Papa Roman. Francis ya kasance a cikin hayyacinsa ya kuma san abin da ke faruwa a lokacin da aka zuko ruwan. An sake sanya masa na'urar taimakawa wajen numfashi. Fafa Roman ya daɗe yana fama da cutar dukan huhu da kuma wata cuta da ta shafi numfashi mai sarƙaƙiya tun daga ranar 14 ga watan Fabrairu. wannan shine lokaci mafi tsawo da papa roma bai bayyana a bainar jama'a ba tun lokacin da ya hau mukamin a watan maris ɗin shekarar 2013 wani ɗan katolika mai suna luca Rigeri daga italiya ya bayyana cewa non penso si dimetterà eh, di solito diciamo lo spirito gesuita non na tunanin zai yi murabus saboda halin juriya da dagewa na masu rike da wannan mukamin ina tunanin zai ci gaba da aiki fadar vatican ta ce papa roma ya samu yin barci sosai da daddare kuma yana ci gaba da hutawa Fafaroma Francis dai na tattare da hadarin kamuwa da cututtukan huhu bayan da aka cire masa wani bangaren huhunsa a lokacin da yake matashi. A gaida Maryam Dauda da fasarar wannan rahoton. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku da siyar watan Ramadan. sunana imam sa'idu da lazibawa limamin masallacin juma'a da ke kan titin murtala muhammad a nan cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya alhamdulillah watan ramadan ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne guda biyar wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala hamsin shahadatu allah ilaha illallah wa rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ما شاء الله كما نسمع القرآن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون yin azumi na ɗaya daga cikin fa'idodinsa tsoron Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗaita mana yin haka da kuma alkur'ani ya zo da haka abu na biyu azumi na daya daga cikin alkhairansa ladansa babu wanda ya san adadinsa sai Allah kamar yadda ranar tashin alkiyama za a yi ta kokarin biyan abubuwan da mutum ya yi na laifuffuka da ayyukansa na ibada sai an zo kan azumi sai Allah ya ce a bar masa shi zai ɗauke wa bawa dalilin wannan azumin da ya yi masa saboda shi to wannan ya nuna cikin ibadu duk gaba daya a nauyin lada a skeli babu ibadar da ta kai azumi in dai mutum zai yi saboda Allah to babban abin da ya kamata mai azumi kuma ya kiyaye shine ya kiyaye abin da zai kawo wa azuminsa tawaya ko warwarewa duk abin da zai aikata ya sa azuminsa ya karye ya nisanci wannan abinda kuma zai jawo masa tawayar lada kamar yadda manzon Allah ya ce ruba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-atasha wal ju'a wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahara ana iya samun mai azumi bai da ladan komai sai dai kawai ya wuni da kishin ruwa da yunwa sannan kuma ana iya samun mai tsayi wanda rabai da ladan komai sai dai ya hana idan bacci ya kwana da gajiya saboda ba dan Allah ya yi ba mm-hmm. to in mutum ya kiyaye wa'annan abubuwan ana sa ran zai samu lada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaita mana kuma Allah ya yi umarni To Allah samu dace da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba saboda karancin lokaci yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu ta wannan safiyar malama nashwan baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi allah kai mu yammace lafiya ya kuma sa a sha ruwa lafiya wassalam